Ko kun san ya ake gane yarinyar da ta fara buƙatar aure? Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka yi mana subscribing sannan kuma ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hanyoyi dai da ake iya gane yarinyar da ta fara buƙatar aure suna da yawa kamar yadda wani malami ya bayyana mana ɗaya daga cikin hanyoyin. insha Allah, yanzu za mu sa muku ba da daɗewa ba. Idan ka ga yarinya tana yawan ini a ɗaki aure take so. Idan ka ga yarinya idan ka ga yarinya